ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والفنى أنت بسم وأنا الصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka a wannan fili mai albarka na auratayya yau ma dai alhamdulillah an samu tambayoyi da za mu karanta wanda kuke aikowa ko masu sauraro sannan kuma shi malam ya amsa mana Allah ya mana muwafaka ya ba mu dace malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to mai tambaya na farko yana cewa malam ne maka fatan alkhairi ne maka addu'a Allah ya sa a gama lafiya mahaifina mutum ne mai matuƙar son zumunci ya ce mini ya bani yar ɗan uwansa ko yar abokinsa amma gaskiya yarinyar ni ba man ba kuma na dage akan cewa ni ba zan aure ta ba sai ya kara sai na kai kara wajen kakana ma'ana wanda ya haife shi shi kuma ya ce to tun da haka ne ba za a yi min auren dole ba mahaifin nan nawa yana so in auri wannan yarinyar wannan abin ya bata masa rai to Allah dai bai kaddara wannan auren ba har Allah ya masa rasuwa yarinyar ta yi aure to idan na tuno shine abin yake damuna to malam ina da laifi akan wannan ko kuma ya abin yake to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala shi aure kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa alkur'ani ana buƙatar abubuwa guda uku a sakanu wal mawaddatu war rahmatu a samu nutsuwa a samu soyayya a kuma samu rahama sannan kuma annabi alaihissalatu ya gaya mana da ake auren bazawara da yadda ake auren budurwa ya ce wal bikiru tusta azanu wa iznuha sumatuha ko wa iznuha samtuha wa thayyibu a haƙƙo bi nafsi hamin waliha annabi alaihi salatu ya ce idan za ka aurar da budurwa ka nemi izininta izininta shine ta kawaici ko ta yi shiru ko ta yi kurum mm. sannan bazawara ita ce tafi fit da miji fiye da wato waliyinta dalili ta taɓa yin aure ta san wahala aure ta san tsananin aure ta san yadda ake zama da miji don haka tunda na biyu za ta yi ko na uku ko na hudu ko ma na nawa ne mm. to dole a bata dama ta zaba ta darje mm. sannan kuma ta bayyana ra'ayinta a kai tunda ba auren farko ba ne amma wacce za ta yi auren farko tana bukatan shawara sawa'un saurayi ne ko budurwa suna bukatan shawara daga mahaifa saboda bai iya ba bai taɓa yi ba ita ma bata iya bata taɓa yi ba kuma saboda rashin gogewa wajen sanin halayyar maza hmm. za ta iya sa ta je ta ɗauko kara da kiyashi yauwa haka nan kuma shi ma rashin gogewa da rashin sanin halayya zai iya za je ɗauko hmm. kara da kiyashi to kaga kenan neman shawarar iyaye a wajen aure ko karɓar shawarar yana da muhimmanci wannan yasa auren da ya zauna lafiya saboda iyaye sun tsama baki kuma mun tabbata iyayenmu ba azzalumai bane ba matuta bane soyayya ce da kauna yasa ba sa barin yasu ta je ta zaɓa miji da kanta mm. wanda wasu ka fassara shi da auren dole ba auren dole bane auren tsoma bakin iyaye ne yanzu 'yan zamani so suke su fitar da iyaye gaba ɗaya daga cikin aure ya zama kawai saurayi da budurwa ne za su je su yanke su shawara su daidaita sai sun gama daidaitawa sannan sai a sanar da iyaye saboda an san ba za a daura aure ba sai da su da haka ana sanar da iyaye ne mm. bayan an gama komai mm. wani ma an yi lalata an samu ciki ma wani lokacin ma an zubar sannan ake zuwa ce ma iyaye daura aure to wannan fitar da iyaye da aka yi yasa yanzu aure bai da albarka mm. aure baya dadewa auren soyayya ake auren kauna ake yi auren abin da ake amma kuma babu albarka a ciki baya dadewa yake lalacewa saboda ba a nemi albarka iyaye ba eh, akwai gyara akan yadda yake ake yin auren da mm. cewa ba a tuntuɓa matan a ji ra'ayinsu ko mm. amincewarsu ko kuma a nuna musu dalilin da ya sa aka zaɓa musu wannan mijin da ake son a basu dan mutunci ne yan asali ne yan tushe ne mutanen arziki ne mutanen kirki saboda yanzu an riga an cakuɗe da gurɓatattu da nagari gari riga kake takama kowa ya iya sawa in karatu ne kowa ya iya na bokon da na islamiyya in iya magana ne kowa ya iya saboda haka yanzu tantance mutum a gane mutumin kirki ne in ba an bi a hankali ba yana da wuya mm. don ta hanyar karatunka na boko ko na addini sawon mm. ko kuma shigarka ko sarautarka ko iliminka mm. wannan ba zai sa mutum ya zama na kirki da zai iya kula da mace da mutunta ta da darajta ta da kimanta ta da ba ta haƙoƙinta na aure ba saboda haka abin da ba fuka yin yunkurin yi abu ne mai kyau haka amma tun da baka so haka kai shi kara wajen mahaifinsa kuma sakamakon haka ya ji magana mahaifinsa ya janye to kaga ai baka da wani laifi mm. face dai bai ji daɗin abin da kai masa wataƙila shi ma abin da aka yi masa kenan akan babarka kaga kuma ya amince har aka haifi 'ya'ya to shi ma yana ga zamani ne irin na da shi ma ya zaɓo maka mace ya da wani abokinsa ne ya da mm. mutumin kirki ne mm. ya da mutumin arziki ne mm. in ya haɗa zai zama cewa an haɗa zumunta kuma an haɗa abotaka kuma an samu wanda aka yarda da su da tushensu to shi yasa ya kokarin haka saboda haka yanzu baka da wani alhaki nasa akan wannan abin da ya faru sai dai kawai na bawa matasa shawara da su dinga tuntuɓar iyayensu kafin su yi aure kuma yan mata duk wanda ya zo ya ce yana son ki ko yana ƙaunar ki ko zai aure ki mm. ki fara haɗa shi da iyayenki ki tukunna su fara tantance miki shi mm. saboda ke ba ki da rariyar da zaki iya tankaɗe shi mm. ki rairaye shi ki kuma tace shi ki tabbatar da ingancinsa in surutu ne kwa ya iya maganganu ne masu daɗi dama application ne ake sauke a waya ai ta tura miki in kwana dubu za a akwai wanda za tura miki kullum sabo na safe daban na yamma daban saboda haka wannan kadai ko baya wadatarwa a wajen aure mm. dole akwai abubuwa da yawa da ake bukata ga miji kafin a bashi mata saboda haka a takaice dai mm. ba ka da alhaki na wanda mafi naka sai dai ka ci gaba da yi masa addu'a da yi masa sadaka jariya da kuma tsayawa a matsayin mutumin kirki mm. wanda za ka ci gaba da kare mutuncinsa ka jawo abin da za a zage shi ko a ci mutuncinsa to alhamdulillah malam mai tambaya ina tambaya ya ce ina zaune a kasar Nijar. kuma ne wa malam fatan alkhairi me hukuncin namijin da yi wa mace aure ya auri mace amma ta hanyar sihiri da farko ta ce ba ta sansa daga baya kuma ya mata sihiri ta karkata gare shi har ya aure ta har Allah ya wata ala ya sa sun samu yaya ko kuma sun samu ɗiya a yanzu malam ne ne matsayin auren kuma ina matsayin wannan yarinya to na farko dai Allah ta'ala ce wa wala yuflihu sahiru haithu ata masu hiri ba sa cin nasara ko ta ina suka zo mm. wani ma ya ce eh, abin nan allah ta'ala ce kaidu sahir mm. wato kaidin sahiri ne mm. da haka shi sihiri haramun ne a musulunci aikata shi da yadda da shi amma wasu malamai suna sa a cikin abin da ke warware musulunci cikin anwaqidul islam ana shi da an kawo a sihir wa min wal ataf A wa ataf nau'i ne na sihiri a sarfu shine sihirin raba tsakanin wani da wani al'atfu sihirin hada wani da wani a cikin anwa na sihiri akwai farriko na bihi bainal mar'i wa zauji ko kuma wanda ake atafin tsakanin miji da mata mm. sihiri ne dangoginsa ake yi domin a hada ya mm. dangana ga nau'in sihirin idan sihiri ne wanda ake hadawa da abubuwan da za su kai mutum zuwa ga kafirci to kaga wannan sai ka tuba don ka aikata abin da yake ah, na kafirci ka sake jaddada musuluncin ka ka dawo musulunci idan kuma wanda yake kaiwa zuwa ga haramun ne tun da dama sai baya fita daga bi ko dai mahaɗinsa ya zama na shirka ne ko mahaɗinsa ya zama na haramun ne to kaga kowanne ne dai yana bukatan ka tuba kuma komai da ɗan daɗewa wannan sihiri sai ya warware wasu ma sun ce sihiri baya wuce kwana arba'in yake warwarewa to kaga abin da zai biyo baya kuma kiyayya ce za ta biyo baya da abubuwa daban-daban sakamakon abin da aka kulla na saban Allah mm. wanda da shi aka yi amfani wajen yin aure tun mm. dama sihiri yana tasiri amma da izinin Allah mm. amma hun bi na bihi min ahadin illa bi izinillah Allah ta'ala ce ba su da iko su cutar da wani da sihiri face da izinin Allah kaga sai kai ta neman gafara Allah ka kituta mata ka cutar da ita ka kuma nemi gafara Allah bisa sihirin da ka aikata to Allah ya datar da mu malam wani kira malam ya kamata ya yi ni dai ina bangaren kabila daban iyayen suna bangaren kabila daban wadda zan aura amma saboda bambancin kabila an hana ni aura kamar ni ba fulatani ne su kuma mahuta ne to wannan ya cutar da ni kuma yana cutar da al'umma irin wannan haka na za ka ga cewa wata sana'a da wata sana'ar ba a basu ko ba tarbiyya suka rasa ba alagafa ta malam wani jan hankali za ka yi akan wannan irin wannan tsohon abu ne ya daɗe kuma ya yi tasiri sosai hmm. duk da musulunci ya zo ya yi ta ƙoƙarin yaƙi da wannan hmm. amma abin har yanzu yana nan hmm. cewa an ware wasu masu sana'o'i an kaskanta sana'o'in an wulakanta sana'o'in ana gama sana'o'in ba za a aure su ba za a auren musu ba sannan kuma akwai wasu ƙabilu mm. da tun a dama ba a basu aure ba a aura daga gare su kuma abin ya yi tasiri har ya zo zuwa yanzu mm. akwai irin wannan in ka ga gurin da wannan abin tasirinsa ya ragu sai inda addini ya karfi wayewa ta karfi birnantaka ta karfi zamantakewa da cuɗanya da sanin halayya ya zama ya haɗu mm. to a nan ne ake mantawa da waɗannan bambance-bambance saboda haka kai ma sai ka duba yanayin ku. idan yanayin yanayinku iyayenka ba a birni suke ba ba su saba da irin waɗannan abubuwa ba kai ma ka ɗauko musu abin da za ka sha wahala <laughs> yau wani ka ji sun ce lalle a auren farko suna so ɗansu ya auri 'yar kabilarsu ko 'yan garinsu wasu kuma su ce a su ba za su yadda auro musu 'yar kabila kaza ba mm. ko mai eh, yanayi kaza ba mm. to ka gani tunda ka san iyayen kaka suke kuma suna da tauri mm. kuma kai kai kai ne ka tafi ka fita daga yankin ko ka je ka waye mm. to kaka tilasta wa iyayen ka waye wadda kai kai ka je kai ta rigima da su ka zo ka kasa samun zaman lafiya zaman lafiyanka da iyayenka ya fi zaman lafiya da matar da za ka aure to kaga in ma ba ku zama zaman lafiya da iyayenka ita ba ta ji daɗin zama a yankin ba mhm. kuma ka shigo da cin kabila da ba nata ba yaren da ba nata ba ko ba su mhm. karɓe ta ba waye wasu ba ta kai su karɓe ta ba to za ta sha wahala za ka sha wahala iyayenka za su sha wahala to ƙara ka duba a cikin kabilar taku wanda take ta cika irin sharaɗin da yasa kake son ka auri waccan sai ka haƙura da wannan mhm. ka auri waccan wannan in a birni ne an riga an waye babu matsala amma ba muna cewa ka'ai ne amma akwai abin da yin sa din zai wahala mm. a yi nasara ko a ji daɗin zama in an yi mm. so tunda in kana son fara a cikin kabila ku akwai in kana son mai ilimi ko mai mm. tarbiya. duk za a iya samu a cikin kabila ku to ƙara ka haƙura ka nemi yar kabila ta ku ina ga zai fi sauki to to Allah ya datar da mu na fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shiri mai albarka Allah ya bar tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji kuma malam yake sanar da mu da kuma shauran malamai الله تبارك وتعالى يبارك لنا جوا لوكس إن أكاد أقرأ ونشيلي يعي في مكفات الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنا أنت الدنا ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما